hakuri ba shi hakuni abun manzan Allah hakuri baya ɓaci hakuri ba shi hakuni abun banzan Allah abin da duk ya dame ka abin da duk ya cuce ka abin da duk ya dame ka in kai hakuri kai zai kare hakuri ya ɓaci hakuri abun manzan Allah ko mutum ya doke ka ko mutum ya zage ka ko mutum ya cuce ka ka bai shi da Allah tunda Allah ya san ka kuma Allah ya san shi Allah shi yayi ka kana Allah shi yayi shi sakayya na gun hakuri baya ɓace hakuri abu manzan Allah komai ya dame a komai ya ɓace hakuri ko akwai sanya ko a komai ya ɓace a komai ya dame rashin hakuri ya kawo shi in an hakuri malam kaga komai dai daidai komai dai yaro hakuri abu manzan Allah mai hakuri shi ya dace mara hakuri kuma ya taɓe hakuri ba ya ɓace hakuri abun manzan Allah hakuri ba ya ɓace hakuri abun ko mutum ya cuce ka in kai hakuri ka gasa kaiya ko mutum ya zage ka in kai hakuri ka gasa kaiya ko mutum ya ɓace ka in kai haƙuri ga gasa kayya haƙuri ba ya ɓace tunda Allah ya san ki haƙuri ba ya ɓace tunda annabi ya yi shi haƙuri ba ya ɓace haƙuri abun manzan Allah in kai haƙuri yi ka dace rashin haƙuri Lashin hakuri ai ba kyawu kowa haƙuri shi ya dace hakuri abun manzan Allah. Abun da duk ya yi ma nisa in kai hakuri wallai Allah wata ran ka same shi. Abun da duk ya yi cuɗe in kai hakuri malam to wata ran gyara zai zo. abin da duk ya dame ma abin da duk ya cuɗe ma in kai haƙuri wallai Allah ka san haƙuri duk zai gyara haƙuri baya ɓace haƙuri abun manzan Allah haƙuri baya ɓace haƙuri baya ɓace haƙuri baya aibu tun da annabi ya yi shi